barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon zamu nuna muku wata kyamara ce wacce za ka yi wannan application ne dai wanda zai buɗe maka wannan kyamara kyamarar nan idan baka so idan kana so ka yi bidiyo baka son a gane fuskar ka kamar kana so ka ɗauki bidiyo amma dai baka son a gane fuskar ka za ka yi amfani da wannan kyamarar za ta saka maka dukkanin wani abu da kake so dukkanin dukkanin yadda kake son ka irin yadda kake son ka ɓata fuskar ka to za ta saka maka wannan yau dan uwa da fari idan baka danna wani alamar subscribe baka danna wani alamar subscribe ka danna wani alamar karrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zamu dora haka ta danna wani alamar like a wannan bidiyon idan ya burge ka yau wannan kyamarar kyamara ce da ake amfani da ita wajen bata fuska ko kuma in ce ka bata hotonka ko kuma kai hoto amma dai ka bata hoton ko kuma ka jawo hancin kai ya sama ko kuma ka ƙara faɗin fuskarka ko kai dai abubuwa da yawa ko kuma kamar da ko kuma za ka iya zuwa ma kamar da shi kamar dan wata kamar da kamar da fuskar ka dan wata kasar ko kuma dan wani garin haka za ka iya maida kamar za ka iya da fuskar ka kalar ta indiyawa za ka iya maida fuskar ka kalar ta wannan kwarangwal da dai sauransu duk da yadda da yake so za ka iya maida fuskar ka kamar irin yadda irin irin ma ko fuskar aljanu ma kana za ka iya saka kanka kuma sannan kana yin magana kuma sannan a daga kallon a kalli bidiyo kuma sannan da wannan da wannan kalar kamar da wannan yanayin da ka saka ko kuma in ce kamar da wannan yanayin da ka yi magana yau dan uwa wannan kyamar za mu ajiye maka link ta a ƙasan description na wannan bidiyon za ka je kai tsaye zuwa play store ka je ka yi download ɗinta yau ka ganta nan yau za mu ajiye maka link ta a ƙasan description na wannan bidiyon za ka je kai tsaye zuwa play store ka je ka yi download ɗinta yau wannan kyamarar za ka iya amfani da ita so tari za ka ga mutane da yawa suna amfani da ita amma dai kai baka san san ta inda ake zuwa a nemo ta ko kuma ta inda ake amfani da ita ko kuma inda za ka same ta to in Allah da wannan bidiyon mun kawo muku yanda za ka inda za ka amfani da ita ko kuma in ce maka yanda za ka same ta domin ita kana bude ta tana da sauƙin amfani kuma za ka iya amfani da ita inda kake so duk a lokacin da kake so yau wa dan shi wannan shine karshen bidiyon namu idan baka danna wani alamar subscribe ba ka danna wani alamar subscribe ka danna wani alamar kararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora ka manta danna wani alamar like idan bidiyon nan ya burge ka kuma ka manta da following dina instagram ka je ka rubuta ibrahim tiktok za ka gani kai tsaye suke following dina domin samun shirye-shiryenmu a instagram mu gode